mai kowa mai komi wanda ya raya mu zuwa ga wannan yammaci na litinin kuma daren talata mun karkare yini na 26 ga watan rajab shekara ta 1443 bayan hijiran farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin garin makka zuwa cikin garin madina wanda hakan ya yi daidai da 28 ga watan februari shekara ta 2022 miladiya mun dawo don mu dasa inda muka kwana a cikin karatun littafinmu mai suna matnul ashmawiya wato littafin da aka fi sani da suna littafin ishmawi wanda littafi ne wanda aka rubuta shi a bisa fahimta ta mazhabin al'imam malik bin anas muna fatan allah ya kai rahama da haske zuwa ga makwancinsa mun kwana a cikin babin da malamin yake mana magana akan sallan jana'iza babu salatin janaza mun fara magana akan sallan jana'iza mun yi magana akan cewa sallan jana'iza farilla ce ta kifaya wato ma'ana idan waɗansu daga cikin musulmai suka tsaida ta to zunubi da kuma laifi ya sauka daga ɗokacin al'ummar musulmi baki ɗaya haka kuma mun ji rukunan sallan jana'iza guda hudu ne na farkon su na biyu bari guda hudu na uku addu'a sai na hudu sallama sannan mun ji cewa ibn abi zaid al ya so a cikin littafin risalarsa da idan mutum ya zo sallar jana'iza ya karanta wannan addu'a mai tsayi da muka karanta tun daga kan alhamdulillahi alladhi amata wa ahya sannan zuwa ga yi wa annabi salati allahumma salli ala muhammadin kana zuwa ga yi ma mamaci addu'a Allahumma hu abduka sannan a ƙara yi masa addu'a a ce Allahumma ghafir lahu warhamhu a ƙara a sake a ce Allahumma in kanu muhsinan a ƙara a ce Allahumma tabbit inda al-mas'alati mantiqahu a daɗa kuma a ce Allahumma la tahrimna ajrahu wa la mun ji cewa duk yadda musulmi ya sabu kansa a kowane hali ya zama mai gode ma Allah wal'alla wannan ita ce hikima idan mutum ya zo sallan jana'iza ya fara da cewa alhamdulillahi alladhi amata wa ahya godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ke kashewa shi ke rayuwa duk yadda kake ganin ka cikin duniyar nan ka samu ne ko ka rasa ne to wajibi ne ka gode ma Allah Waya Hausawa suna cewa mutum wajibi ne ya gode ma Allah ko a bakin kura ya samu kansa dan watakila zai iya kubucewa ko kurar ta ji tausayinsa ta take shi kuma ya rayu ko ta make shi ta fyaɗe shi ta ɗauka ya musu ta ƙara gaba shi kuma ya mike ya ƙarasa so da dama za ka ga wasu an buɗe musu wuta an kashe kowa amma wani guda ɗaya ashe yana sake shi bai mutu ba to da haka da rayuwa da mutuwa duka suna hannun Allah duk abin da Allah ya kaddara maka rayuwa sai ka gode masa kuma Allah shine wanda yake da mulki da kuma kamun kai yake da ainihin girma sannan ya ce lahul mulk azamatu wal kibriya wal mulk wal qudratu was sana'u kalma as sana'u malamai suna fassara ta da daraja Allah shike da daraja da daukakan matsayi da haske da ban da kima to ba mai ne karatun baya zamu ba zamu tashi daidai kan gaba karatun da zamu yau shine karatu na goma biyu dai muna kan daidai inda malamin yake cewa bayan ya kawo waɗannan addu'o'i har zuwa inda wala a ba'dahu ko da ta kulu hada du'a an ai shi ai taqulu za zaka faɗi wannan addu'a da muka karanta mai tsayin nan ai da kulli takbira bi isri kulli takbira bayan kowace kabbara zaka karanta wannan addu'a bayan kai kabaran farko ka karanta alhamdulillah da mata waya ka karanta waɗannan addu'o'i sannan kabbara ta biyu zaka yi a malikiya hatta bayan kabbara ta hudu ma abin da za a karanta nan kaga su malikiya ba su bambanta kabbaran farko ba da kabbara ta biyu ba da kabbara ta uku ba amma sai ingantattu sun koyar da mu yadda ake sallan jana'iza a sauƙaƙe cikin ruwan sun hanya mafi sauƙi ta sallar jana'iza ko da baka haddace baka riƙe waɗannan addu'o'in masu tsayi ba to shi ne in ka tabbaran harama sai ka karanta fatiha Tana gama karanta fatiha sai ka sake yin tabbara. an fahimta ta biyu kenan ko bayan ka yi ta biyu sai kai wa annabi salati wannan dai salatin da malamin ya kawo sai ka sake yin tabbara ta uku to a tabbara ta uku ka samu in ka haddace dukkan waɗannan doyin sai ka jero su ka ji alfiyo su kai karanta su اللهم اغفر له وارحمه الحمد لله الذي أمات وأحيا الحمد لله الذي هي الموتى اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا و و و و يتكرنتوا اللهم من أحيته منا فأيه على الإسلام ومن توفيته منا فأيه على الإسلام واي واي يتكرنتوا دي وقتنا عدوين كي تي أكبرتنا توقو to sai kabara ta hudu sai suka ce a kabara ta hudu ka samu sai ka saka ɗaukacin al'ummar musulmi gaba ɗaya cin addu'a اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم لي اللهم اغفر لحينا وميتنا كينا da sauransu haka malamai suka tsar kasa sallan idan mutum ya kiyaye wancan kaifiyar ya fi sauki da irin wanda malaman mu na malikiya suke kawa domin su malaman na malikiya kawai addu'a suke kawa ba su faɗin ya za yi a kabarin farko ya ce biya ta uku an fahimta kuma ba sa bambantawa to a take dai in ma baka yi irin wancan baka yi irin wannan duka yayi amma baka iya komai ba kawai daga kabar haraba na Allahu akbar Allahu baghfir lahu Allahumma ghafir lahu bayan dan wani lokaci Allahu akbar Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir lahu na uku ma Allahu akbar Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir lahu na hudu ma Allahu akbar Allahumma ghafir lahu ba ba hudu ba kenan ba kai fatiha ba ba kai salati ne ba Allah ta yi Allah ya ji kansa kun fahimta addinin musulunci yana da sauki in ma baka iya larabci ba in kai ka bara na a zuciyarka sai ka ce Allah ka ji kansa Allah ka kafarta masa Allahu akbar Allah ka ji kansa Allah ka kafarta masa Allahu akbar ayyo Allah a zuciyarka fa ba ne ba haka yawa yawa Allah a jili a ji ka to an samu matsala sallah ta rana haka ta hudun ma ya ci addu'anka a asirce saboda ai ko a sallan farilla zaka iya addu'a da Hausa ko ba mun karantawa a tashiya ya Allah ya Allah ladidin nan da ya Allah ba ta jin magana tana fita unguwa, ba ta gaya ba ya Allah ka sata bera. ba le na na kware ma kuwa za duk wanda ya rasu za ka tashi duk jami'ul musulmi ai shine Allahumma ghfir li jami'in mawtal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyya وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم كان كاسا gaba ɗaya dokacin musulmi da suka rasu shine kabbara ta wuda ake yin haka bari mu dan ja gaba ka dan da sauran karatu fa wala ba rabi'a malam yace zakai wannan addu'a koda bayan kabbara ta hudu ne mu gani koda bayan kabbara ta hudu ne kuna gane ko zaka yi wannan addu'a kuna gane yawwa daga bayan kabbara ta hudu ne shafi na hamsin da hudu layi na ɗaya biyu uku hudu biyar layi na biyar wata kulu da rabi'a za ka faɗi bayan kabbara ta hudu da isi da takbiratin wata kulu za ka faɗi kun gan shi ma'ana za ka faɗi wannan addu'a da muka karanto ta mai tsayi bi isi ai bayan kulli takbiratin kowace kabara walau ba'da rabi'a ko da bayan kabara ta hudu ne ka samu ka maimaita waɗannan addu'o'in babu ne malam yace wata qulu in shi'ta in ka ga dama a kabara ta hudu ba'da rabi'a bayan kai Allahu akbar kabara ta hudu in ka ga dama sai ka ce ko ka ganshi kaga wurin kaga wurin so sai ka ce Allahumma ghfir li hayyina ya Allah ka gafarta mu rayayyen cikin mu cikin musulmai kaga hatta me rai ma yana cin gajiyan sallan jana'iza ina waɗanda za su ga ana sallan janaza kawai su kama hanya su fa abinci ni na riga na tafi ofis zan yi lacci ni na tafi ina da business ni yi alƙawari da wani zai kawo mun kuɗi ka tsaya in ka ga ana sallan jana'iza akwai lada babban lada wajen yi wa jana'iza yi wa gawa sallah saboda kaga hatta kai kanka rayayyar kana yi wa kanka addu'a kuma ba kai kaɗai kake addu'a ba fa ni nayi wancan yayi wancan yayi ba mu bakin da Allah zai amsa ba wa mayyitina ya Allah ka wa mataccen cikin mu an fahimta kaga wanda ya riga ya mutu kenan ya tafi wa hadirina ya Allah duk wanda ke wurin nan muna sallah tare da shi Allahu akbar wanda ke wurin ana sallan da shi da babba da karami da na kusa da na nesa da wanda yake sahu na ɗaya da wanda yake sahu na biyu da wanda yake sahun ƙarshe ko ina dai mutum yake kai har matan da suke fitowa suna sallah a bayan mu ba su ne hadirina ba duk wanda yake tare da mu sai ya Allah muna roƙonka da ka gafarta masa wa ga'idina ya Allah muna roƙonka wanda ma baya nan wurin tare da mu wanda yake gida bai samu zuwa ba yana kan hanya ya makara ya yi jinkiri bai samu zuwa ba ya Allah muna addu'a in dai musulmi ne shi ma ka gafarta masa wa saghirina ya Allah muna roƙonka dan karamin cikin ma ka kara masa tsawon kwana har ya girma ya kyawun ayyuka ka gafarta masa wa kabirina haka kuma babban cikinmu mu ya Allah shi ma ka tarbiga ka tarba wa garin sa nono wa zakarina ya Allah haka namijin cikinmu ma ka gafarta masa wa unsana haka nan mace wacce take cikin mu ita ma ka gafarta mata innaka ta'lamu mutaqallabana ya Allah ka san jujjuyawan mu cikin dukkan al'amura ka san fadi tashin mu kaiwa da komowan mu da ciwaci wanda muke yi in mun ga ba a kallon mu mutane ba sa kallon mu duk ka san komai ko mun zo muke tare nan dai ga mu dan dai bayan Allah amma Allah ta fi mu sanin zukatan mu Allah bai san zukatan mu ba shine innaka ta'lamu mutaqallabana hasan inda muke kawa muke kowa komowa wa matwana sannan ya Allah ka san inda kowa yake zuwa ya kwana in an tashi daga nan an gane kuwa bayan ka gama kasuwancinka da aikinka da sallanka da makarantanka da koma mai kai to kowa akwai inda zai je kwana to Allah ya san wurin ni yanzu ba ku san inda zan kwana ba ko ka san gidana ba ka san inda nake kwana ba amma ka sani kila in dare yana tashi daga wurin kila yana da wanda gram zan shiga ƙarƙashin ƙasa don kan su zo su gani ko ba ka bane misali to in ku ba ku sani ba wanda ya yi ni ya halicce ni ya sani wannan in kinaya ce zuwa ga Allah ya san duk abin da muke aikata ya san me kuskure a cikinmu ya san me yin daidai a cikinmu ya san wanda yake yi saboda Allah kuma ya san wanda yake yi saboda naira waghfir li eh, sannan wali walidina sannan ya Allah muna roƙonka ka gafarta wa iyayenmu haka ne kuwa ka gafarta wa iyayenmu nan sai ce wali walidina da ce wali walidaina ba domin kakanni da kakannin kakanni su ma su shigo ciki shine zaka ji muna addu'a da wata mace Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu ya ji kan iyayen iyayenmu to ai shine in ka ce wali walidaina Allah ya gafarta ma iyayenmu guda biyu babanka da mamanka kashal ba baban mamanka da da baban mamanka da sauransu ba kakanninka ne nake ne to amma ka ce Allah gafarta wa iyayenmu duka da babanka da kakanka duk sun shigo ciki har da kakannin kakanninka kuna gane ya ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana gaba ɗaya waliman sabaqana bil imani ya Allah ka gafarta mana gaba ɗaya mu hadda wa'inda suka riga mu amsan imani sune sahabban manzon Allah su ne tabi'ai su ne tabi'an tabi'ai su ne magabatansu magabatanmu waɗanda suka riga mu imani suka riga mu yin wannan addini wanda Allah ta'ala ya karɓe su kuma ya yarda da su dama annabi ya gaya mana cikin hadisi ingantacce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum fiyayyun mutane a doron kasa sune karnin annabi sabon manzo Allah wanda suka rayu da manzo bayan su sai wanda suka biyo masu tabi'ai kenan bayan tabi'ai sai waɗanda suka biyo masu karni na uku kenan wayannan karnoni su ake ce musu Al-Urunu al almufaddala su ake ce ma asalin as-salafu as-salafu as-salafu as-salih su ake ce musu alfirqatu an-naziya sai kuma wanda ya koyi da su wanda ya koyi da su su kuma sai su rika bin su da alheri da kyakkyawan fata والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان sannan kuma ya zama zuciyarsu babu wani gillu ba bakin ciki wala taj'al fi qulubina gillan kar ya zama kana cewa kai kana bin magabata ne amma kana raina Abubakar da Umar kana raina Anas kana raina wani daga cikin magabata kuma cikin tabi'ai wanda suka mutu sahabban da suka mutu annabi ya yarda da su ai hatta tabi'ai duk da annabi bai gansu ba amma kuma ya yarda da su saboda shi ya yace khairun nasi karami wanda a cikinsu akwai waɗanda ba su taɓa ganin annabi ba kuma sun rayu a zamanin annabi fitacce daga cikinsu akwai irin su uwai uwaisul karni wanda ake ce mishi sayyidu tabi'in Allah ya ji kansa da rahama ya rayu zamanin annabi annabi ya ba da bushara dangane da zuwan shi dan kasar yaman ya ce akwai wani bawan Allah na ne yake ga wa sabai cikinsu akwai na umar yake ce akwai wani bawan Allah yana nan yanzu haka yana rayuwa a zamani na abin da ya hana shi ya zo ya ga annabi ya har ido hudu da manzon Allah ya karɓi musulunci saboda yana kulawa da mahaifiyarsa a ga darajar mahaifiya ko biyayya ga iyaye ya hana shi ya zo ya ga annabi annabi ya ce wannan bawan Allah kai kai kaman ka ce dan aljanna ya ce masa yana umar in ka gan shi ka roƙe shi maka addu'a turka shi rigiji gabji sahabi senior ya roƙi junior addu'a ka san daraja ta kai daraja biyayya ga mahaifiyarsa saboda ba abin da ya kai bayan bin Allah da amsa kalmatu shahada ba abin da ya kai kyautata mai iyaye daraja Allah shirye da mu saboda haka malam yace ka gafarta mana da waɗanda suka gabace mu da imani sannan mafsiratan azma ko haka ne gafara wacce take gaba ɗaya kawai sha yanzu magani yanzu ya Allah ba bincike ba to banda kaza a kawai Allah ka gafarta kawai duka sai kuma me walil muslimina Allah ka gafarta ma daukacin musulmai mazan su wal muslimati da matan su duk inda musulmi yake namiji ko mace Allah ka gafarta masa kaga ana cewa musulmi da an ce musulmi ya ku musulmai kowa zai dauka da shi ake yi ko to bari ka ji annabi yayi bayanin waye musulmi annabi ya ce al-muslim ko musulmi shine man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi musulmi shine wanda ɗan uwansa musulmai suka kubuta daga sharrin bakinsa shine lisan wa yadi da hannunsa so idan ya zanto mutum yana iya buɗe bakinsa ya ma ɗan uwansa musulmi sharri to sai ya duba musuluncinsa akwai matsala an tambayi manzon Allah malaika Jibril hadisi ingantacce sananne shahararre yara duk sun san hadisin malaika Jibril ya tambayi annabi me musulunci ko yace musulunci shine mene ka shaida babu abun bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam baya ga wannan ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka yi azumin watan ramadan sannan ka yi aikin haji idan allah ya baka ikon zuwa wa'annan rukunan guda biyar ba lalle ba ne ka yi su duka kafin ka shiga aljanna in allah bai baka kuɗin da zaka je aikin haji ba allah zai tambaye ka allah bai baka kuɗin da zaka yi zakka ba allah zai tambaye ka kana fama da rashin lafiya ba za ka iya azumi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dole ne sai ka azumi Allah an ba za ka iya a tsaye ba ka yi a zaune amma ba za ka iya ba kwata-kwata ka yi imani addinin musulunci mai sauƙi ne amma dole ƴan uwanka musulmi su kubuta daga sharrin bakinka da hannunka ba ba sauƙi ba uzuri ba wani da ce ni dai a gafarta min hannuna ya saba da mali fa akwai ya jama'a ku ku yafe min har sannan ya saba da zagi kun cika zaka zaka ku. amma dai ku ya haƙuri haka bakin ya saba yana da uzuri amma sallafa yana da uzuri to abinda muke rainawa kenan kaza kake ganin musuluncin mu akwai question mark akwai alamar tambaya dan sallah ba matsala bane kowa yana sallah ko ba haka bane ka je duk masallacin juma'a a Najeriya kai a fadin duk duniya Ramadan zai zo ka kalli na'ura mai kwakwalwa ko satellite ka ga yadda dandazon musulmi suke cikin aikin Allah da Ramadan kowa ya tafi umra ba haka bane amma ba duka bane Allah zai karba musu saboda wani ya yi kisan kai ya tafi ya je wai Allah ya rufa mai asiri wani sponsor ne na garkuwa da mutane amma ya tafi zai yi umra wani sponsor ne na boko haram ya tafi umra wani sponsor ne na safara da miyagun kwayoyi amma kuma duk shekara sai ya je umra kai kana nan ko ba ta kashi ba za ka iya zuwa amma shi duk shekara sai ya je ko Kano wani airport din Aminu Kano ma bai taba gani ba a rayuwar shi amma shi ba shi kyauta tsakanin shi da hajji da umra hajji umra hajji umra amma shi shekani ne yake tafiya a doron ƙasa sai sa jama'a musulunci ba da fatin baki ba ne wai ka ce musulmi ne kai ka ɗauki littafi ka tafi masallaci ka zauna a makaranta duk ba nan take ba ko ka raɗa rawani kana wakai liman ko malam duk ba nan take ba yaya dangantakanka da bayan Allah da halittun Allah wa ka maka wa ka cuta wa ka zaga wa ka ci zarafi wa ka wulakanta wannan shine musulunci ya ku bayan Allah Allah ba mu ikon gyara kalli musulunci mu sai kaga to lalle akwai sauran aiki a masallaci wannan wani zai zo masallaci maimakon ya samu lada da zunubi zai koma gida kun san dalili ya zo shigowa masallaci ka cire takalman ka shi da zo sai da ya sa nashi ya tattaka nashi ne masu daraja na naka wulakantattu ne ba haka muke yi ba je ka kila wannan ya maka nisa a kwandon nan zaka sa takalminka mutane sun zo sun jera su a kwando daidai daidai wani sai ya zo da nashi da kasa kawai ya zuba nashi akan nasu ba haka muke yi ba ka mu gyara halayen mu. wani zai zo zai cire takalman shi a kwando takalman shi na ƙasa sai ya yi upside down sai ya yi tumble in bi takalman duk wanda ya ya gaji an yamu kwandon za ka nemi kafa ɗaya a kusurwar dama kafa ɗaya kuma tana kusurwar yamma ba ka muke yi ba halayenmu musuluncinmu a baki ne halayenmu babu tunanin yaya ɗan uwana zai yi in ne masa kaza yanzu ba wahalar mai ake yi ba wasu daɗi suke ji ba mai alfarma sai mu nan ni mai na ya ƙare na san wanda zan kira ya bani mai daɗi yake ji rika zirga zirga da abin hawa fi mutane na wash wash shi kuma yana jin daɗi ba haka muke yi ba ana wuyan mai ana black market wani alfahari yake zai zo ya shiga kawai gidan mai ya wuce sai mu nan mu ne nan masu ƙasa a ba shi mai ya tafi baya tunanin ya za a yi sauran al'umma su masu su samu irin daɗin da yake samu kuma ka taba shi ce shi ma musulmi ne jama'a sai mun binciki mu Allah ba mu yi gyara to wanda ya zama musulmi da irin wannan ma'anar da ne muku bayani to shi ake wa addu'a Allah ya gafarta masa namiji ne ko mace kuma shine addu'a za ta mai amfani Allah ka sa muna ciki wal mu'minina wal mu'minat ya Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu musulmai muminai maza da kuma mata Allahumma haka ne ya ubangiji man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-iman haka yake ya Allah duk wanda ka rayar da shi daga cikin mu baka kashe shi ba ka bashi aran numfashi ka tsawaita masa kwanakin sa a duniyar nan ya Allah ya Allah fa ahyihi ala al-islam haka ne ko ala al-iman ya Allah muna roƙonka to ka rayar da shi akan imani wato duk wanda yake mai imani ya tashi daga cikinmu to ya Allah ka sanya ya yi kyakkyawan ƙarshe yadda ya taso da imani Allah ka karɓe shi cikin imani akwai ban tsoro matuƙa mutum ya taso mutumin kirki daga makaranta sai masallaci daga makaranta sai masallaci kawai yana kaiwa wani matsayi sai ya bar layin da aka san shi wannan akwai ban yana faruwa da kowa yana faruwa da mai kuɗi yana faruwa da namiji da mace kai hatta malami aka ga malami ya taso a kan kyakkyawan turba ko bisa kyakkyawan seki kowa yana gane me yake cewa kuma kowa ya yarda da fahimtarsa ashe duniya yake wa da an kai daidai wani wuri kawai sai ka ga malami ya canza baya faruwa ko kuma a ya rako jama'a ne yadda ka san ka koro shanu shi wannan akwai malaman da suke koro mutane yadda ake koro shanu kawai sai ya kai su mahalaka ya canza musu aqida to Allah ka tsare ya Allah muna roƙonka duk wanda zaka rayar da shi ka rayar da shi har ya mutu akan imani daga cikin mu ko yace wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-islam duk wanda ka rayar ka ba shi aran numfashi ka yi masa tsawon kwana daga cikinmu sai Allah ka sa shi ya rayu a kan wannan addini na musulunci da irin wancan sufofin da na faɗa a baya za ka iya samun mutum shi ma ya taso mai tsoron Allah mai tausayi amma yana kaya wani matsayi kawai sai kaga ya zama mugu azzalimi mara tausayi sai ka yana kawai nan talaka amma ya kamata a rarrabe su wallahi sun yawa suka jana yana cewa anguwa kaza bai kamata ma mu manya irin mu suna shiga anguwa ba ko ya manta ground din shi to wannan matsala ce fitina ce a rayuwa ka roki Allah ya sa yadda ka taso bawan Allah Allah ya sa haka mutu kana na a matsayin ka na bawan Allah duk abin da zaka samu a duniyar nan ka roki Allah kar ka canza kana nan a musulmi mai imanin ka Allah ka azurta mu imani to wannan shine wa ash'idna bi liqa'ik ya Allah ka azurta mu da gamuwa da kai ya Allah ka tabbatar mana da arziki da farin ciki ka sa mu samu arziki ne dorewa ta yadda idan kiyama ta tsaya mu samu kyakkyawan gamuwa da kai ya Allah mu tsallake sira'i mu sha ruwan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu je mu je mu har sai mun shiga aljanna Allah ka sa muna ciki wa tsayyibna lil maut ya Allah muna roƙonka ka kyautata ka yaukaka ka gyara ka tsaftace ka tsarkake zukatanmu lil maut da mutuwa Allahu akbar wannan addu'a tana daga cikin addu'o'i mafiya tsada a wannan babu ma'ana wa tsayyibna lil maut ya Allah ka tsawata mu da mutuwa mutuwa idan ta zo ta san cewa ta samu halitta ta samu ran da ya dace ta ɗauka saboda kyawunmu da ban kayanmu da yaukata da muka samu cikin al'amuranmu ma'ana abin da ake nufi ya zanto kafin ka mutu kai ka ci tamkar ka shirya kafin mutuwar ta A haka akwai mutane haka akwai wanda ya je aikin hajji ya dawo ya roƙi iyayensa gafara ya sallami 'ya'yansa ya sallami abokanansa sannan kuma ya roƙi jama'a gafara ya shiga ɗaki yana kwance ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba wanda mutuwa ta zo katsamu yana gidan giya ba bai shirya ba ko katsam yana cin mutuncin jama'a bai shirya ba akwai yara matasa a gabana a ido na hanyar zariya daidai gadon jaji inda kasa ana yawan hatsari yaran nan matasa sun taho da disco daga ɗayan hannun in za ka wuce da mota kana jin ƙarar mota su tana wuce din din din din kowane ɗaya daga cikinsu akwai kwalban giya a hannunsa suna zuwa daidai kwanan nan motar nan ta yi kuli kulin kubura sai sama sama da su ta kifi auren gaba ɗaya suka mutu gaba ɗayansu ba wanda ya rai kaga waɗannan ba su sa mutuwa ba ya Allah ka sa mu mutuwa ya Allah ka sa mu mutuwa jama'a ana yin sa'a wajen mutuwa wallahi mu roki Allah ya sa mu sa'a wani bawan Allah yana ban labari wata biyu da suka wuce mahaifin wani abokinsa ya rasu a nan Zariya wani dattijo shekararsa ɗari cip cip a duniya amma duk wata gaba da ka sani a jikinsa ba wadda ba ta aiki yana karanta alkur'ani tangararan a sai ya sa glass haƙoransa talatin da biyu cik cik ba wanda ya kari balle balle balle ya cire idanuwansa janjan kunnuwansa komai in ya ganka zai gane ta kuma yana karanta alkur'ani har ya mutu bai fasa karatun alkur'ani ba jama'a kun san abin sha'awa ya yi rashin lafiya malaria ne typhoid ne aka kai shi asibiti da asibiti ya ce likita cire mun wannan drip likita ya cire cire mun wannan ku tattara mun kara ya kira ƴaƴansa ya ce ku ni kuma idan gida ai rayuwa ta kare tafiya zan yi haba baba ko dai zafin ciwo ne <laughs> yaran nan kenan yana murmushi suka dauke shi da yake ƴaƴan masu biyayya ne suka maida shi gida suna kai shi gida haka yana kwance yana la ilaha illallah cikin ruwan sanyi kawai sai kaga an zara ran yana fara a nan zariya kwanan nan jama'a akwai sauran bayan Allah fa wallahi akwai waɗanda saboda su Allah ke mana ruwan sama saboda su Allah yake tausa mana a nan nan masallacin dan kodiyo kila in na faɗi wasu za su tuna labarin ko wani bawan Allah na nan da ta saba sallah masallacin dan kodiyo shekaru talatin baya ko ashirin wani abu ne kama da haka za ka san shi duk juma'a yana zuwa yana share masallacin dan kodiyo daga ƙarshen kwalta yake zuwa daga rigasa ƙarshen kwalta duk juma'a lokacin da aka yi coronavirus oh virus ne ko ake can lokacin da aka yi coronavirus wannan cutar da ta addabi jama'a ya Allah ya taso daga gidansa ƙarshen kwata kun san an hana zirga-zirga ko ko ba hana ba ko ha kun manta kun manta san da aka rika kulle ku a gida har ku sa wa juna ciwo a ɗakinka da kai da ka ma wani sun raba gado tana uwa ɗaka yana falo kun manta cewa kun manta sai da kuka yi tashi goma sha biyu ba kwa sallah juma'a a wannan masallacin ko ba haka bane a wannan lokacin bawan Allah ne ya fito daga karshen kwalta kaga dai ba a fita ya karo ya karo yana zuwa ya haɗu da jami'an tsaro da asuba yake fitowa duk juma'a sai ku bawan Allah kai ko ina za ka masallacin juma'a zai masallacin dan fodiyo kace to baka san ba a fita bane kace to ai ni inda zan je innan kafin na fito da na roƙi Allah ya Allah ka san aikin nan da nake tun da nake yau shekara kaza duk juma'a ce na ji na yi aikin nan ya Allah ka cika min burina duk yana gaya musu kawai suka bar shi ya wuce to yanzu bawan Allah ya rasu ya rasu har ya mutu shekara kaza jama'a me kai arzikin a ce kayi shekara talatin kai ne babban ladanin masallaci kaza har ka mutu baka daina kiran sallah ba ba da abun duniya ba mai karewa akwai shi a masallacin nan akwai bawan Allah da aka bar labari har ya mutu sama da kusan shekara talatin duk juma'a baya rasa tsawon gaba akwai shi suna nan ba ka a ko'ina burjik duk inda ka ji akwai irin su waɗannan bayan Allah ku ga waɗannan Allah ya shirya su don mutuwa ka taso mutumin kirki mutumin arziki haka mutu ka koma ga Allah ba irin mutuwan waɗancan matasan da suka mutu hanyar zariya ba Allah ya kare ne kare shine wa tayyibna lil maut ya Allah ka tsarkake mu mu samu mutu ba kafin mutuwa kada mutuwa ta zo maka baka shirya ba waj'al fihi rahatana wa masarratana ya Allah ka sanya mutuwa in ta zo a cikin ta ya zama akwai hutunmu da farin cikinmu akwai hutunmu da farin cikin mu ya zama mutuwarka ta sanya ka huta ya zama kana cikin farin ciki wallahi dagace ne akwai waɗanda suna zuwa mutuwa za ka gan suna murmushi za ka buɗe fuskarsa ga wani kamar bai mutu ba murmushi yake Allah ka ba mu sa'an tafiya wannan ita ce addu'a da ake karanta bayan kan ta hudu wa tayyibhu lana wa tayyibna lahu ya Allah wa tsayyibu lana ka sa mutuwa ta zo mana da sauki in ta zo ta zare ran namu ba tare da mun sha wahala ba ba gagi wa tsayyibna mu kuma ka sa mu shirya mata kafin ta zo mun shirya da ta zo mu tafi mu ranka mu tafi tare wa tsayyibu lana ya Allah ka shirya mana ka kyautata mana mutuwa wa na lil mutu mu kuma ka shirya mu dan mutuwa. ya zama kowanne a shirye yake kawai irin ka fito direba ya zo da ya dauke ka a mota a kofar gida kawai kana yana ganin ka kana bude kofa da jakanka shi kenan sai airport sai makka sai dawafi sai sa'i an gane ai ana tsayuwa arfa kawai an gama gafartawa kafin yammacin nan kawai kana labai kalahumma labai mala'ika kawai zuwa a zara zama shi rawa komai ya zo cikin shi an gama ne maka zunubanka an gafarta maka amma ba da sharaɗin baka zazzagi mutane a nan ba baka ci bashin mutane ba ka tafi da su baka ci bashin gwamnati ba ai kudin banza ne za mu ci ba za mu biya ba ha kun sa akwai masu cin bashin gwamnati ko kudin banza to ka sani da aka mu daina yaudaran kawunan nan kana so ka rabu da duniyar nan lafiya ka rabu da bayan Allah lafiya kar ka taba kowa ka zauna lafiya ka rabu da duniyar nan lafiya ya Allah ka sani kyakkyawan cika summa tusallimu addu'a ta hudu ba kenan bara ta hudu malai ta sai ki sallama bayan gama wannan addu'a kai liman za ka yi sallama yar takaitacciyar sallama ma'ana a saƙe in na ce a saƙe ma'ana ba za ka ɗaga sautinka ba mu a malikiya za ka yi assalamu alaikum a takaitacciya sallama da za ka ji yadda na kusa da kai su kuma mamunka su jira ka gama sallama idan ka gama sallaman nan su ma sai su sallama bayan sallama alabashi ko da ma masbuki ne ya zo ya liman yana kabara ta uku misali kun ga ai ya rasa kabara ta biyu ko to ba zai rama ba kamar sallar farilla fa haka sallar gawa take za ka zo ka iske liman a kabara kawai kai kabara farko ɗin nan kawai ka bi ta karanka ka ta addu'a idan liman ya sallame in ba a ɗauke gawon ba sai ka kabbara barin da suka kubuce maka karama addu'o'in a tattakaice kafin a ɗauke in kuma ana gama yadda muka saba yi wanda shine daidai an dauke gawon kawai sai kai kabbar barin a jere ka samu kabara ta karshe kabara nawa za ka yi kenan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar idan an hada da ta farko nawa kenan ka samu hudu ka gama sallan gawa sai ka bi sa tafi kabarta an fahimta to haka ake yi wannan ita ce sallar jana'iza to mun je yadda ake sallah to idan kuma mace ce fa gawar wannan duk addu'a da muke daga farko zuwa nan addu'a da ake yi ne idan namiji ya mutu to in kuma mace ce kuma fa wa in kanat imra'atan ulta in wanda ya mutu mace ce sai ka ce an fahimta bayan kayi kabbara ta farko a kabbara ta biyu sai ka ce Allahumma ha amatuka an ga wurin ya Allah wannan mamaciyar wannan wadda ta rasu nan bai wa kaci bai wa Allah shi wa bintu amatika haka zaka ci gaba da addu'a yace zaka ci gaba da addu'a haka kuma diyar bai wa kaci to haka zaka ci gaba malai yace summa tatamada addu'a da ka karanta a baya sai ka ci gaba bi zikriha ala ta'lif da ambatan wannan mamaciyar wannan matar kenan kana kiran lamirinta a matsayin mace mace ma'ana zaka ce Allahumma inna amatuka wa ibnatu amatika ko ko binti amatika anta khalaqtaha wa razaqtaha wa anta ha wa an anta tuhyiha ko Allahumma in kanat muhsinatan fazid bi ihsaniha wa in kanat musi'atan fatajawaz an sayyi'atiha Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha واعف عنها واكرم نزلها ها ها ها ها haka zaka ce ya zuwa ƙarshe saboda mace ce zaira annaka la taqulu sai dai ka kiyaye akwai wani wuri guda ɗaya zaka bambanta mace da namiji a wurin shine wajen ina ba za ka ce wa abdilha zaujan khairan min zawjiha in kai aka ta kwafsa in mijinta yana kusa da kai sai ya maka naushi matar shi ta rasu kana cewa in ta je lahira ya bata Allah ya bata wani can shi ka baka fatan ya je ya gamu da ita ta shiga aljanna an fahimta saboda haka ita mace ba a cewa Allah ya canza mata miji wanda ya fi mijinta alkhairi malamai suka ce saboda ita mace in ta mutu tana zama mata ga mijinta a gidan aljanna in dai dan aljanna ne an fahimta in kuma dan wuta ne to sai Allah ya duba wani dan kyakkyawa kyakkyawan dan aljanna ko ni ne insha Allah na shiga aljanna dan wani mai imani imani haka ko sai a ce bismillah Da dama irin wannan ya kamata a ce ka samu a duniya duk da bai ba ta shi an kara maka an fahimta ko kuma a'a ta auri maza biyu ko ga mijinta na farko ga mijinta na biyu to yanzu wajen wa za ta tafi cikin gidan aljanna in dukkan su shiga aljanna mijinta na farko mana wasu malamai suka ce a Allah ta'ala zai miƙa ta zuwa ga mijinta wanda ya fi imani wanda ya fi kyawun mu'amala wanda ta ji daɗin zama da shi a duniya wanda bai cuce ta ba wanda bai zalunce ta ba ya kuma za masu zaluntar mata ka sani ko ka shiga aljanna hm? ko ka shiga aljanna in dai ka cuci mijin matarka har ya kiga kuka rabu ta je ta auri wani wancan ya fi kyautata mata komai shigan ka aljanna ba za ka haɗu da ita ba sai da wannan ba za ka zo ka ce a ni ne mijinta na farko ba a ni ne na santa a budurwa ta sanna saurayi to sai ne aikin banza bayan baka kyautata mata ba yadda wannan nabi yake cuta mata malamai dai duka sun yi saɓani wasu ka ce a za ta auri za ta zauna da mijinta na farko ne a gidan aljanna an fahimta wasu kuma malamai suka ce ubangiji ta'ala zai ba ta zaɓi ta zaɓa cikin biyuwa ta fi so daga kila ta zaɓi sama'ila don ya fi na hanci wata ce ai sama'ilan nan mai hanci hancin nan na gani ya fi kyau sai ta dirje ta zaɓa saboda haka ko ma dai wani ɗaya ne cikin ukun nan kowanne Allah ya yi duka daidai ne jama'a bukatar maje haji a dai shiga aljanna wata koma wajen mijinta na farko ko mijinta na biyu ko na uku almuhim da ta shiga aljanna kuma shi ma mijin ya samu ya shiga aljanna ba ya maganar tutiya da cewa mata ta bace a'a a samu a shiga aljanna ko ba ku haɗa aljanna ba ka dai ji labarin tana can gidan sama na lamba kaza kai kuma kana gidan sama na lamba kaza alhamdulillah bukata ta biya tunda Allah ya ce aka je lahira duk wannan rikicin da muka yi a duniya uwaka ubanka tsiya ta shaƙi mai kwala shi kuma ya gaura mata mari Allah ta ya ce in aka je aka shiga aljanna wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin in aka shiga aljanna duk wani guggubi gugubi da wani gani gani da wani raini rainin wayo da wani dan kalla hadarin kaji in an je aljanna duk manta ake Allah ka kai mu aljanna to ba malam yake cewa kada ka zo yi wa mace addu'a ka ce wa abdulha zaujan khairun min zaujiha saboda li'annaha qad zaujan fil jannati li zawjiha fi dunya saboda ita mace ta mutu had ta kila me yuwa ne ta zama mata ga mijinta ko a cikin aljanna mijinta kuma ga sun ƙara haɗuwa aljanna kai Allah ka samu haɗu da mata yamma aljanna eh, Me ya fi wannan daɗi a ce matarka wadda kuka rayu ko matanka da kuka rayu a duniya kuma a tashi gidan aljanna a ce ga ta nan dai eh akwai ban sha'awa akwai ban ciki za ta iya zama matan shi li ha ga mijinta fi duniya wato fi janna ko li ha fi duniya ga mijinta wadda da suka rayu a duniya gwargwadon wancan sabanin da malamai suka ke ku tuna wanda ne muku bayani yanzu ko dai ta zaɓi na farko in mazan biyu ne ko uku ko hudu ta aura zai iya mace ta aure maza biyar ko ta zaɓi na farko ko na biyu ko na uku ko na biyar ko kuma Allah ya ba ta na farkon ko kuma Allah ya zaɓi mata wa ya fi kyawun hali wa ta fi jin daɗin zama da shi bisa wannan zancen na biyu ya fi ban sha'awa cewa mace za ta zaɓi mijin da ta fi jin daɗin zama da shi shi ya fi dace a rika gaya wa mutane a yau don maza su riƙa zama da matansu zama mai kyau su riƙa kyautata musu malam yace wani nisa'ul janna matan gidan aljanna maqsuratun ala azwajihinna katangaggu ne iyakantattu ne ga mazajensu kai la yabghina bihim badala ba sa neman sauyi idan wannan matar ka ce a duniya to ba ta bukatan wani namiji. a nan gidan duniya ne zaka ga mace in ba imani da Allah ba sai ga tana son ka kuma tana dan hararan makwabcinka saboda ya iya wanka ya iya taku ko ni wallahi mijin wancan ba dan in mm, astaghfirullah ba dan ne ba karasa ana nufin ba dan fa ta kashe aurenta ba ta kuma je shi kuma ya kisanta ba da ta kashe aurenta ta yi sa aure wannan ita ce kar ta dada ka tarbi wallahi wallahi akwai mata haka in ka ga kana gidan haya mace kula da na kana baban ladidi ladidi mato ko ladidi banza a ce mata ba ladidi ba kan didi sharaf ki mana shiru tana neman hanyar shiga ne ta rika zuwa tana ka jiki baban ladidi an dawo to ya ka a na bai shi da kasuwanci yau ga iko Allah mijinki ne za ki rika gaishe shi ko kai ala gafata mala a islamiyya matan mutane ta rika salamu alaikum ina kwana mala kullum ina kwana malam kana amsa ya kawo ustazu ka bi hankali wallahi tallahi za ta kai ka tabaru ba kun san matan mu ta karkaru ne wasu daga cikin su wallahi akwai matar da za ta iya ta same ka wani in dai za ka aure ne zan kashe aure na wallahi amma ban da matan aljanna wannan shi ne bambanci tsakanin matan aljanna da matan duniya nisa'ul janna malam yace maqsuratun iyakantattu ne sun wadatu ala da mazajen su la yabghina bihim badala ba ta bukatan a canza mata wani namiji Allah ya sa mu dace a ƙarshe bari mu samu gaban tsayawa ko malam yace wa in adrakta janazatan wa lam ta'lam adhakarun hiya am unsa ka zo kaga ana sallan gawa baka iya gane wane ne ya mutu ba namiji ne ya mutu ko ko mace ce zai iya yiwa ko a zo ka ka kai maza kai alwala ka zo ka ga ana sallah baka gane waye ya mutu ba shin wannan sallar da ake namiji ne ko mace ne kuma kowa ya kabbara sallah ba wanda zai maka bayani kulta abu ne mai sauki ba sai ka tambaya ba sai ka ce Allahumma ya ubangiji inna hana samatuka wannan baiwar Allah ko wannan abin da ya mutu ina halitta kace a shi kenan ba namiji ne halittar Allah matafa yaro yarinya tsoho tsohuwa malami dattijo kowane iri kake in dai haka musu sunanka halittar Allah za ka ce ya Allah wannan rai ne wanda yake ya koma zuwa gare ka haka ta koma zuwa gare ka wannan halittar ka ce an gane ko sun mace da sai ka ci gaba Allahumma sama tuka ko wa bintu na nasamatika anta khalaqataha in kun kula bai da bambanci da na mace in ko sai dai wajen na sama da kuma amatu ko to tambaya ana to idan ka zo ka iske wanda ya rasu mutane biyu ne maza ko mata ya za ka yi to shi ma nan abin da za ka yi kenan sai ka mai da lamirin ka yi zama guda ne an gane ko dandazon mata sun mutu sai ka ce Allahumma inna hunna ima'uka wa banatu ima'ika anta khalaqatahunna wa razaqatahunna wa anta amattahunna wa anta tuhihinna wa anta hinna hinna take ta tafiya da hinna har zuwa ƙarshe haka ne umma zane da yawa mutum goma sun mutu za a musalla jana'iza za a hada su guda a musalla Allah daya Allahumma hum hum sai kuma hum zaka sai an gane can mace kayi ha ha su kuma wa fa hum hum mata fa kunna kunna maza biyu ko mata huma huma huma anta huma wa huma, wa an ta kaza kana gane to Allah ka ba mu kikkiawan cikawa haka al'amarin yake sai ka ci gaba da ambatanta akan mace li'annan na sama domin aka ce na sama kalmar na sama halitta wannan kalma tashmalu ta kunshi mene azzakara wal unsa namiji da mace duka ya shiga cikin halittar Allah kamar da ne bayani wa in to kenan mun samu wajen tsaya ko to alhamdulillah nan ya kamata mu tsaya sai mu tashi wa in ta salatu ala tifli in yaro ne ya rasu lalle wurin yayi kyau sosai alhamdulillah to mu tsaya wurin alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah shi gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum